له العزة جميعا وله المكر جميعا وهو الكبير المتعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى وبعثه لا يرد عن القوم المجرمين قديما وحديثا ومستقبلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحاطت به الأعداء ومكر به الماكرون وتطاول عليه المجرمون فما وهن ولا استكان بل صبر وجاهد حتى نصره الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون ومن تأمل في آيات القرآن وجده يعرض عن أمم مكرت فحلت بهم عقوبة الله في الدنيا وما ينتظرها في الآخرة أشد وأخزر وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يسلي ويصري عنه ربه ويصبره على مكر قريش بذكر مكر الأمم الماضية ومصيرها ويقول تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى فأتى الله بنيانهم من قواعد من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم نعم لقد مكر الذين من قبل قريش ومكرت قريش ومكر من بعد قريش وما يزال المكر ساريا والنتيجة واحدة فأتى الله بنيانهم من القواعد فانهدم عليهم البنيان الذي شيدوه وكان مقبرة لهم وأتاهم الله العذاب وآتاهم العذاب من حيث لا يشعروا وكذلك يحيق المكر السيء بأهله وتلك سنة الله مع جميع الماكرين وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن أقبى الدار إخوة الإيمان قد يزين للماكرين مكرهم وقد يكتر المبطلون بباطلهم ولكن ذلك لا يلغي حقيقة قرآنية بأنهم هؤلاء الماكرون صدوا عن السبيل وبأنهم ضالون عن الطريق الحقيقي ومن يضلل الله فما له من هاد اسمع إلى ذلك كله في قوله تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد والنتيجة المرتقبة لهؤلاء لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق فهم إن أصابتهم قارئة أو حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع وإلا فجفاف القلب من نور الإيمان عذاب وحيرة القلب بلا طمانينة الإيمان عذاب ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأهداف عذاب ثم ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واقع أما المؤمنون الصادقون في إيمانهم فقد ينالهم بأس من مكر الماكرين وقد يتعرضون لأذى من كيد الكائدين وذلك ليبتئي الله المؤمنين ويمحسهم ويمحق الكافرين ويكشف منافقيهم ويكشف المنافقين إنها البأساء والضراء يمتحن بها المسلمون للثبات على الإسلام وإن هوجما وللصبر على الحق وإن تورد وعدم الفتنة بالباطل وإن علت رايته فترة من الزمن فترة من الزمن والنصرة للمسلمين وإن كانوا كلا مضطهدين إن مما يسلي المؤمنين ويصبرهم ويقوي ضعفهم أنهم لا يخوضون المعركة مع الكافرين وحدهم بل الله معهم وهو حسبهم وناصرهم والمدافع عنهم والمنتقم من أعدائهم تجدون مصداق ذلك في عدد من من آيات القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ثم قال بعدها ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وبعد هذا العرض لشيء من آيات المكر في القرآن يرد السؤال وأين المسلمون من هذه التوجيهات وغيرها من القرآن عينهم منها علما وعملا ومعرفة ويقينا إخوة الإسلام ونحن هذه الأيام أمام هجمة شرسة بكل المقاييس وعنواء الهجوم وفي ظل أزمة لا يعلم مداها إلا الله فالمستقبل مظلم ومؤشرات الملاهم والفتن تملأ الآفاق والمصيبة أن المسلمون في قفلة عن هذا على حين يتحرك الأعداء ويجتمع ويخططون والبوارج الكبرى تمخر عباب الماء أبواب البحر محملة بأنواع الأسلحة لقد أصيب المسلمون بذل وهم الأعزاء وتفرقت كلمتهم وهم الأمة الواحدة وأصبحوا هدفا للغزو بعد أن كانوا قادة الفتح والإسلام لا خوف عليهم ولكن الخوف على المسلمين فالله يقول وإن تتولوا يبدل يب وإن لم تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإلى متى يذل المسلمون هدفا للمخططات الأعداء إخوة الإيمان وإذا أصر المتجبرون على طغيانهم وحققوا ضربتهم فلعلها أن تكون بداية النهاية وعساها أن تكون مرحلة لضعف القوة ونهاية الظلم والقطرسة وسنن الله ماضية في الفناء والهلاك على كل مستكبر ظالم غشوم جديد بآي جاهد بآيات الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا يستهزئون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم به بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو إشيرين دبيو قوتا قوما وتا شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا لأريه دا أربعين دبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa mu ci gaba ne da akan hudu da ta wuce takenta makarul a'ada fil qur'anil kari. makirce makircen makiya makiya Allah makiya addinin Allah makiya annabi Muhammadu makiyan mummunai yadda ta'asan da suka yi Qur'ani yake bayyana mana gashi gashi gashi gashi na yau sai ko kula da najiya ya aka jiya to dole a nemi yadda za a yau irin jiya a gurguje godiya ta tabbata ga Allah ka karfa buwayayye buwaya na ga Allah gaba ɗaya kamar yadda tsare-tsaren komai na ga Allah Allah shi ne Alkabiru al na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kaɗai ike Allah ba shi da abokin tarayya a gare shi Allah ne ya halaka adawan farko da dawa ba wanda ya rage ga wanda aka kifar da garin gaba ɗaya ba'asullahi azza wa jalla la yurad anil qaumil mujrimi tuntuni haka yanzu haka nan gaba na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah jakada ne na Allah Maƙiya Allah sun kewaye shi sun yi masa masu makirci sun masa makirci mujirimai marasa kunya sun taso masa a fili ina annabi ma wahana wala sakana bai rauni ba bai ja da baya ba yana nan akan bakansa bal sabara wa jahada hatta nasarahullah haƙuri ya yi ya ci gaba da aiki gadan gadon Allah ya kawo masa nasara to ai ka koyo ma haka ya kamata yi wa raddallahu na kafaru Allah ya mayar da kafirai da sababin annabi bigairihim lam yanalu khairan ba su samu komai abin da suke nufi na alheri ba wa kafa Allahul mu'minina ƙarshe ma Allah ya tare wa mummunai yaƙi wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci wa annabi Muhammad da sauran annabawa da manzanni Allah ka daɗa yardanka wa sahabbai gaba ɗaya da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa zuwa ranar sakayya Allah ka yi musu aminci aminci mai yawa bayan haka a gurguje musulmai wa man ta'ammala fi ayati qur'an wanda ya tsaya yayin nazarin ayoyin qur'ani da kyau musamman waɗanda aka karanta wancan satin da wannan wajadahu zai samu alqur'ani yuridu an umami yana kawo mana labarin al'ummu makarat sun yi muguntar sun yi muguntan fahallat biha uqubatullahi fid dunya Allah ya saukar musu da azabarsa a duniya kuma kai ma da za ka yi nazari a rayuwanka mamugunta nawa suka kife shirin da suka yi na jefa wani ciki sai ka ga su suka fada cikin ramin ɗin, wannan sunna ce ta Allah haka qur'ani ya bada labari kuma haka abun ke tafiya wama yantaziruha fil akhirati kuma su kafiran nan mamuguntan nan abinda suke jira can a lahira to malan ashaddu wa akhadha ya fi tsanani daga na duniya wa hadha muhammadu rasulullah sallallahu wannan annabi muhammadu ne gaban mu yusalli wa yusarri anhu rabbahu ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yana kawar masa damuwa yana yaye masa duk wani damuwa wa yusabbiruhu ala makar quraish amma da wace hanya bi zikri makaril umamil madiya da kawo masa al'ummun da suka yi mugunta na da sun yi mugunta ta mugunto amma kuma muguntan ta koma kansu wa masirihi to saboda ka kenan kafiran zamanin sa su ma haka yaqulu ta'ala qad makara alladhina min qablihim na kafin quraish sun yi mugunta kala kala fa atallahu bunyanahum min alqawaidi Allah ya zo wa shirin su ginin su daga kafa fakarra alaihi mustaqafu min fawqihi ginin ya pada musu wannan gini hakiki ne ko gini ma'anawi gini hakiki ana bada labari na marudu ne ya fara gini zai je da Allah bayan ya ƙona Ibrahimu bai konu ba ya yayi makircin da zai iya yi bai ci nasara ba ya fara gini zai je sama fitar da Allah da ya ɗakko abin daga tushe ginin ya faɗo kansu to wannan gini ma'anawi masu shirya mugunta in suka shirya suka shirya da za su lura da kyau su ne suke faɗa a cikin muguntar wancan ko wa'incan da ake shirya wa muguntar sai ka ga ta tafi a banza haba a mantura. wa atahumul azab kwatsam sai ga azaba ta zo musu jarrabawa ta zo musu min haifula ya yash'uru sai dai wa yawmal qiyamati yukhzihi ba a basu haka ba bayan ba su ci nasara ba a ranar alkiyama subhanallah Allah zai tozarta su mabugunta na'am laqad makara alladhina min qabli quraish na kafin quraish an yi mugunta iri iri wa makara quraish quraishawan su ma sun yi irin nasu wa makara min ba'di quraish na bayan quraish su ma sun hada nasu amma duka ka hada su wa ma yazalul makaru sariyan wa natijatu wahida sakamako ɗaya ne masu muguntan nan sai kaga a kansa take karewa suna ne kadai ba za ka kira ba tunda ba dalili fa atallahu bunyanahum min alqawaid na ce muku gini hissi ko ma'anawi duk ka hada fan hadama alaihimul bunyan nan ginin ya fada masu allazi shayyaduhu wa kana maqbaratan lahu ginin ya zama ajalensu, makircin shi ya zama ajalin su wa atahumul azabu min haythu la yashkuru haka azaba ta zo musu ta inda ba su yi tsammani ba كذلك وكذلك يهيك المكر السيء بأهله ممونا مقنتا تكي كوما وامايشي وتلك سنة الله مع جميع الماكرين وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا دك ونتانا دي ما لا ينا الله sun yi mugunta sun yi shirin amma a gaban Allah shirin yake ya alamu ma taksibu kullu nafsi Allah na sane da abinda kowace rai take aikatawa ka kuwa ya kamata ta aikata mai kyau wa sayalamu al-kuffar kafirai za su gano liman uqubad dar wane ne ke da gidan ƙarshe wake da nasara ta ƙarshe ikhwatal iman a gurguje kada yuzayyanu lil makirina makaruhu wato makirce makircen na ƙawatawa masu mugunta suna ga wannan kam in suka shirya ba mai fitar wannan in suka haɗa ba mai fitar wa kada yaktarul na masu ɓanna sukan ru'u بباطلهم ولكن ذلك لا يلغي حقيقه بي بين حقيقه قرانيه بانهم هؤلاء الماك صدوا عن السبيل وبانهم ضالون عن الطريق الحق ومن يضلل الله فما له من من هادئ اسمع إلى ذلك كله في قوله تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم أن قواتا وكافري باكر جرسو يحسبون أنهم يحسنون صنعا gani suke sun kai wani ƙarfi a duniya da za su damƙi wanda suke son su fashi komai nasu ne wasuddu anis shi kenan. Wa ومن يضلل الله فما له من هادي نتيجة بدعاء daga wa'annan masu makirce almurtaqiba li haula'i ana jiran ka yau ko gobe muguntar da saddu an sabilillah kwace mutane dukiyoyin su to me yasa kayya lahum azabun fil hayatid dunya za su sabu da za sadu da azaba a wannan rayuwar ta duniya kuma azabar lahira za a waye gare ta fi tsanani daga ta duniya wa ma lahum min allahi min waqi fahum in asabatuhum qari'a idan wani hatsari ya same su wani gargadi aw halat qariban min darihim fa huwa ar-ru'b wal qalaq tsoro da firgici da sa ga kazanan ruwa wa illa fajafaful kalbi to in ma ba a samu wannan ba bushewan zukatansu min nuril imani azabun akhar wahiratul kalbi rudewan zuciya firgicinta rashin nutsuwa bila tumaninatin bi imani azabun akhar kulli hadithin bila idrakin lil hikmati fiskantar duk abin da ke faruwa ba tare da lura da hikima kubura da take ciki ba wara al fi azabun thumma wala azabul akhirati ashaddu wa ma lahum min allahi min waqi amma al-mu'minuna amma ko mummunai as-sadiquna na gaskiya fi imanihim faqad yanaluhum ba'su min makaril makirina musiba kan fada masu daga makircin masu makirci wa kada ya ta'arraduna li'adha sukan yi karo da azaba min kaidil ka'idina wa zalika liyabtali Allahu almu'minina wannan saboda Allah ya jarraba mu'minai wa yumahhisahum ya su wa yamhaqal kafirina ya share kafirai wa yakshifal munafiqina إنها البعثاء والضراء يمتحن بها المسلمون أنا جرب مسلمي ديتا للثبات على الإسلام وإن هجم وللصبر دين هقولي على الحق وإن طولد وعدم الفتنة بالباطل درش جربتها دقة wani da ya ga bata yi nasara sai ka amma munna yana ce ashe ba bata bane ba da an ce mana kaza ba kyau kaza babu kyau to gashi nan yanzu ga abin da suke yi malam bata bata ne ko yayi nasara saboda haka nan babu abun da za a rudu da bata marar rabo ne kawai shi abun da kalo zahirin duniya abin da ake dukata ake sa gani zahirin lahira wa in alat ra'ayatuhu ko da tuta su ta yi sama min zamani wan nusrati lil muslimina te nasara ta haƙiƙa tana ga musulmai wa in kanu qilla muttahidina ana tuzkuna basu inna mimma yusalli al mu'minina wa yusabbiruhum daga abubuwan da ke haƙurantar da mummunai wa yuqawwi da'afahu annahum la yakhuduna al-ma'raka ba sa shiga fada ma'al kafirina wahdahu mummunai ba su kadai suke ba suna tare da Allah balillahu ma'ahu taimakon Allah da nasarar Allah na tare da su ba su suke yaƙi ba Allah ke yi amma kuma Allah ke yin yaƙin sai sun hada da asbabu kuma wa yuqawwi da'afahum shi ke karfafa rauninsu annahum la yakhuduna al-ma'arakata ma'al kafirin wahadahum bal Allahu ma'ahum nakuma bayaku wa huwa hasbuhum Allah kuma ya ishe su ya wadace su wa nasiruhum wal mudafi'u anhum wal muntaqimu mai ramawa ne min a adaihi tajiduna misdaq adalika za ku samu gaskiyar wannan magana fi adadin min al-ayati kaɗan daga ciki Allah yace qatiluhu ku yaƙe su amma ba ku za ku wahalar da su ba ane ku yaƙe su yu'adhibuhumullahu bi aydikum Allah zai musu azaba amma ta hannunku wa yukhzihim Allah zai kunyata su وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمن زي وركد زي هوتد زكاة مؤمني وإن أكي مسو چم متنشي وإن أكي مسو ولاكنشي فلم تقتلوهم بافقوكك كشيس ولكن الله قتله كو سبليلي وما رميت إذ رميت ya rasulullahi baka ya harbi ba lokacin da kai harbi lakin Allah haram ya iyakace ka tanadi ka makami irin na zamanin ka kira sunan Allah ka jefa ka ce to Allah ganawa yi aiki wal yubliyal mu'minuna don Allah jaratin mummunai min bala an hasan inna Allah sami'un alimun zalikum wancanan ku da ake magana wata aya wa anna muhinu kaidil kafiri Allah ne mai sakwarkwata plan din kafirai sun shirya sun tsara sun hanga sun hango amma Allah sai sakwarkwata shi inna yudafi'u 'anil ladina amanu wa Allah ke bada tsaro ke bada kariya wa mummunai in dai sun yi ittiqadul asbab inna Allah la yuhibbu kulla khawani kafuri Allah bai san duk wani mai yaudara ga yawan taurin kai kafirci kenan udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu ainihin wa'annan da ake yakan su an ba su dama an cuce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir saboda da nan mummunai ko sun shiga faɗa suna dogaro da Allah ne ba su dogaro da wata ƙasa ba su dogaro da kaza Allah shi zai fidda su wa ba'da hadha al-ard to bayan dai kamar yadda kuka ji a Qur'ani a fitintino ga abin da ya tanada mummunai ga abin da ya tanada wa kafirai tuntuni da yanzu da nan gaba mummunai ma haka bayan wannan a takaice ardul shay'in min al-ayati al-makr fil qur'ani yaridu su'al eh tambaya za ta iya gittowa ko da ba yi ba la'alla hankali ya tafi wani wurin din wa aina al-muslimuna min hadhihi at-tawjihat yau hande ina musulmai suke daga wannan shawarwari wannan karantarwa ta Allah gashi gashi fa gafa abin da yake muku wa gairiha min alquran ga musulmai suke a duniya musamman ahlu sunna ainahum minha ilman wajen karanta sanin wannan shawarwari da wannan karantarwa da wannan fiskantarwa amalan wa amalan da yin aiki da wannan fiskantarwan wa ma'arifatan wa yaqinan ikhwatul islam in an hango an dawo wa nahnu hadhihi al-ayyam amama hajaba sharisa a wayannan yan kwanukan muna tsakiyar kawo wa hare-hare wa musulmai kuma irin wani hare-hare na mugunta na ƙare dangi بكل المقاييس عنواء الهجوم نوع هاري هاري وفي ذل أذمة لا يعلمنا سكن وني إنوا نمتطي لا يعلم مداها إلا الله خالقها فالمستقبل مظلم إنك ككل ننقب ذا بدوه إكيدش يا أم باسط يا ماسا سنقبو كارنتر ga إلى ina ka karanta littafi na musulunci ka ga tsarin musulunci sai dai kai kuka kai kadai ka rufe tsarinka da hanyar da za bi a fita daga matsayin da ake ciki sai dai ka karanta ka tambayi jama'an da kun gane mun gane to yanzu mai ba to mai me za mu yi sai dai kai kuka gaba muslimun wa mu'assaratul balahi alamomin fada ga sunan yau banza ma ya tashi yana cewa sai ai shugabanci a kanka yana so yanzu dole sai ya koma kanka wal fitani tamla'ul afaq wal musibatu anna al muslimina fi gafala an hadi musulma sun shagala sai dai zuwa gidan sai dai sauraron gidan radio a radio kan kowa ya ji facebook kowa ya karanta tuwita take wacce ɗaya ne komai ka karanta mun kashe gara kana ka mai amfanin karatun wannan irin wannan sanin ɗin. an hada alahini ya ta taharrakul ada makiya suna motsi ta ko ana wa suna haɗa kansu wa tsona suna tsari wa'inda ba komai ba sun fitar da tsarin da ina nema idama lissafin duniya ya ahlu sunna ku masu qur'ani masu sunnan manzon Allah Allah na bayan ku manzon Allah na bayan ku to amma ko duk abu da za a kalla hanyar haduwa babu ita wal bawariju al qawra ce manyan jiragen ruwa tamkhuru ubabal bahari suna yanka igiyan teku tana lode da nau'in makamai iri-iri da kada usibal Musulmuna bidulli musulmai sun kamu da kaskanci wa humul a'izza ala su masu daraja ne wa tafarraqat kalimatuhum wannan yace wannan yace wancan yace wa humul umma alwahida ala hali su duk abu ɗaya ne wa asbahu hadafan lil gazar sun zama tage kowa yayo makamansa ina so ya gwada kansu an kano qadata fatahi da can jagorori ne na nasara wal islamu la khawfun alayhi a takaice dai musulunci fa ba tsaro gare shi in dai addinin ne addinin musulunci ba matsala a kansa <laughs> masu addini wannan addinin musulunci ba yana tsare nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba abun da zai samu addinin yana nan daren ba addinin ne abun ji ba masu addini ne abun ji la khawfun alaihi walakin al khawf ala al muslimin fallahu yaqulu wa in tatawallaw idan kuka kisa hannu ai misalin ka ce mutane ku zo mu yi kaza kowa yi tabi wannan ina wannan ina su za ku yi mamaki ku tashi mu share masallaci mu mu gyara shi wannan ina wannan ina ku tashi mu nemo kuɗi domin mu ɗaukaka makarantunmu mu ɗaga asibitocinmu mu ɗaga kazaɗinmu wannan ina wannan ina tawallau kenan ku ba da kuɗi ku mu ba da kuɗi mu tara mu yi kaza wannan ina wannan ina. mushkila ba addini ba ne ba addini zai ci nasara amma kun ga ku ainihin yastabdil qauman ghayrakum shine zai faru za a canza wasu mutanen ba ku ba Allah zai kawo masu yin addini ba ka gani in manyan anguwa sun ki share masallaci sai Allah kawo yara daga wani wuri su share wancan din ma da za a tashi abinda zai auku kenan idan kunki ku shiga ku nemo dukiyar da za a rike wuraren bautan Allah makarantun alkurani su miƙe ko bari sai ga Allah kawo su za su yi idan suka yi kuma kun san babu kowa ciki saboda haka nan abin tsoro mu ne abin tsoro amma ba addini ba addini da mai shi in dai addinin musulunci ba zai rushe ba sai dai mu rushe Allah ya kawo masu addini wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum su kuma wayannan da za su zo ba za su narke ba ba za su janye ba ba za su zama irin ku ba in an fara cin yan nasara ba ta taka karata karya ba wannan yi nan wannan yi nan su za su rika da gaske Fa'ila ila mata ya zallu muslimin har yaushe musulmai suna nan hadafan lil muqaddatatil a'da iman a أقول إذا أصر المتجبرون jabbarai. hausan su yayi haka ana tsugaya ne suka ci gaba da zaluncinsu da shishiginsu wa haƙa da rabatan suka tabbatar da rushe-rushen da suka yanke za su yi fala allaha an taƙo na bidayatu nihaya in duk kowa cikinsa ya tsori ruwa ana nan Allah zai ta'awado da waɗanda ba a yi tsamman ba har za su ci gaba da wannan jefe jefe da wannan rushe-rushen rabo da kila farkon tashi su ƙarshen su fara tashin mummunai suna bacci ne yanzu aka tada su shine ma'ana fala'alla an takuna bidayatan nihaya wa asaha an takuna marhalatan lidha'fil quwwati mataki ne na raunin su wa nihayati dhulmi wal gatarasa girman kai wa sunanullahi mafiya hanya Allah tana nan tafiya suna Allah fil bana'i ƙarar da azalima ala kulli mustakbiri Allah zai share ya kawar da duk wani mai girman kai zalimin gashumin, jahidin bi ayatillahi fama agana anhum sam'uhum jinsu bai tare musu komai ba wala absaruhum wala afidatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un hmm? fadi Eh? asalin gashimu Allah ce wa kama ahlakana eh, da yawa kasashe da yawa al'ummomin ƙarya batilar ma'ishatuha ta yi girman kai a fatil ka masakinun ga garuruwan nan yana fir'auna ya tabi wanda ta kai na cewa na kuma la'ala aina huwa liyau yau mata ina shi na marudo ya mutu ba don tarihin annaba ba da an manta da shi masakinu ina adawa sun tafi lam tuskan ba zauna ganin babin badi in badihi illa qalil wa kunna nahnu alwarisi to Allah kai mana agaje ka farkar da mu kafin Allah ya mai da mu haka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 توقظ هذه الملاهم والفتن المتوقعة ضمائر المسلمين فيحاسبون أنفسهم ويعودوا إلى بارئهم ويبادروا بالأعمال الصالحة كما أوصاهم حبيبهم وناصحهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم إذ يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وهل تدعوهم هذه الأزمات وتجمع الأعداء إلى نبذ الفرقة واجتماع الكلمة وتوحيد الهدف فتلك القوة التي لا تغلب ومن مخارج الأزمة الإيمان بالله واليقين بنصره والتوكل عليه وحده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إن من إن من مؤوقات النفس عن الجهاد حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والأشيرة والأموال والتجارة التي يخشى كسادها والمساكن التي ترضى وإيثار السلامة والإخلاد للراحة والدعة تلك التي حذر الله منها المؤمنين بقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن ما عند الله خير وأبقى وهذه الحياة الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار وماذا بعد أن تهان كرامة المسلمين ويسخر بدينهم ونبيهم ويهدد بالاهتلال في قعر دارهم إن المسلمين وعدوا إهدى الحسنيين فإما النصر وإما الشهادة من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد فإما حياة تسر الصديق, تسر الصديق وإما ممات يجيز الإداء ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ولقد أصيب المسلمون بالوهن وطغى عليهم حب الدنيا وكراهية الموت ومن عجب أن غير المسلمين باتوا يفادون بأنفسهم وهم على الباطل ويرحلون من بلادهم ويهاجمون دون هدف ودون هدف, هدف خير على حين يبخل المسلمون بأنفسهم وهم على الحق أقول shi ne abin da ya wuce bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ‘yan uwa musulmai kowa kunnensa a buɗe yake ko kuma yana sauraro idonsa a buɗe yake hal to ƙizo hazihil malahi wannan manyan yaƙe-yaƙe da fitintinu da ake sa rai shin sun faɗakar da zukatan musulmai su ma su tashi tukuna fa yuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu su yi wa kansu hisabi wa ya'udu ila bari'ihim su koma ga mahaliccinsu tabaraka wa ta'ala wa yubadiru bil a'mali salihah so yin maza maza aikata ayyuka na gari kama awsahum habibuhum ناسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم كما يدى مسو ينسو مي غيا مي شريعة دسو منظن سو إفدي لن شوى كتبادروا بالأعمال كوي مزا مزا أيوكا نغري قبل فتنين كافين وصو فتن تنوسو ذو فتنان ككتا إلا للمطلبين وهل تدعوهم هذه الأزمات شن وإنم فتن تلوكوسنا كرانسو وتجمع الأعداء إذا تتروا مكيا نقوى نقونا إلى نبذ الفرق أصوص يد بربي ربي وانا يشي وانا سشي وانا ستاشي سشي متن سم مالما سو ستاشي سو أي كتا كذا كونو كشي يا يا زلاس زلاس كي ya kamata a ce lokaci yi. wannan abin da ke aukuwa a duniya ya janyo su zo su haɗa kai tun kafin abin ya same su wastima'il kalimati kalmar su ta haɗu wa tauhidil hadafi da kaɗaitar da manufa wannan haɗa kai barin rabe-rabe fatilkal kuwa wannan shine ƙarfi allazi la tubulamu amma duk abin da kuka mallaka har rarrabe kuke to tsiyana nan wa min makharijil daga fita daga irin wa'annan matsatsi al imanu billah wal yaqinu bi nasrihi gaskata Allah ma'ana akwai Allah sannan da yaqinin Allah zai saukar da taimakonsa bi nasrihi wat tawakkulu alaihi wahdahu alladhina qala lahum nasu nas mutanen da mutane ke ce musu inna nasa qad jama'u lakum mutane fa sun haɗu muku takshauhu ku zo ku narke kuma ku shige cikin jama'a fazadahum imana maganganun mutanen sai ya dada musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil inna min mu'awqatin nafsi daga cikin tannaki da rai take samu ba za ta iya bayar da rayuwanta a yi addini ba ko a ci nasara ko a mutu hubbul aba'i son iyaye son iyaye shi na hidima wa iyayensa shi na aiki a gida wal abanai da son yaya iyaye ba su iya ba da dukiyarsu ba su iya ba da lokacinsu ana can wajen neman abinci wal ikhwani son yan uwa to ai bangare kaza dingin su ne su ba za su iya kware musu baya ba wal azwaji haka san mata za a ce ko mace mace mijinta miji tunda an ce azwaji duk ya hada maza da mata wal ashira da dangi wani ba zai iya bin gaskiya ya rabu da danginsa ba al amwalu dukiya yana neman kuɗi yana ganiyar samu ba zai iya bin gaskiya ba wannan abin da yake samu zai tsaya tijara kasuwancinsa allati yaksha kasadaha kasaduha almasakin wani yana tuna gidan shi wurin zamansa allati allati turda wa itharu salamati yana fifita kubuta wal ikhladi liraha ci gaba da zama cikin jin daɗi har zuwa mutuwa wa tilka allati haddara Allahu minha wannan abubuwa wajen goma ko takwas sune wanda Allah ya gargadi mumunai kasu su yadda su bi su in ko suka biyo ina abubuwa za su halaka gashi nan a aya wanda ba sai na maimaita ta ba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وإن سك في سويوا غريكو دغا الله دغا منزon الله da yin aiki tukuru jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah fa tarabbasu ku zauna hatta ya ati Allah bi amrihi idan an zage annabi ba ku iya ɗaukan mataki ba Allah zai kawo masu ɗaukan mataki Ku kuma ku tozarta eh, wallahu la yahdi al-qawm al innama inda Allah khairun wa abqa abunda ke hannun Allah shi yafi kuma shine wanda baya karewa wa hadhihi hayatud dunya mata wannan rayuwar ta duniya wani dan jin dadi ne bai kai ma jin dadi ba wal akhiratu hiya darul qarar lahira can nan ne wurin zama wa madha ba'da an tuhanu karamatul muslimin to me rage bayan ana cin mutuncin mummunai musulmai wa yuskharu bi dinihim wa nabiyihim ta kai har faɗi ake don an zagi annabi sai ku tashi ku kama kone-kone daga yau duk wanda aka zage annabi aka zage wani mutum wani tashi yi kone kone sai an yi maganinsa wani ya zage shugaban kasa an damke shi ya mata mai zage mata shugaban an damke shi amma annabi Muhammad a zage shi kuma duk wanda ya tashi yi wani abu saboda an zage annabi Muhammad daga yau saboda kana mai zage zagensa yana da yanci wa haddaduna bil ihla'i tilali suna wa mutane barazana za a fado a tare ko gaba daya ko a tarwasa dangarin naku fi qari diyarihi ƙasa ta taso ta tsallako ƙasa za ta dira a cikin ƙasa. ka karɓe komai nasu kai ƙarshen ta a tattara shugaban ƙasar ma a wuce da shi sauran arziki ta kwashe ta janye ta tafi da shi musulmai na kallo sai kunuti kunuti har yaushe ai Allah bai karba wannan kunuti tunda kunuti ba a kunuti sai a bakin aiki sai an tanadi kaza shi kunuti yakan zo a martaba ta goma sha ɗaya wanda daga shi kawai sai ya tsallaka an shirya za a tsallaka an shirya za a buɗa to an tana da duk kayan buɗawa to nan ne ake yin kunuti amma ba kawai mutum na kwanci abinsa ba da safe ya yi kunoti da rana ya yi kunoti har yaushe kun san dan da kudu wannan du'a'i baya bai ma zo a shari'a ba sai an tanada sai dai du'a'in da ake ne da gobe na sallah a roƙi Allah kaza a roƙi Allah kaza wannan kari na nan amma du'a'i akan irin waɗannan musibuwa ce za a dinga yin kunoti lokacin kunoti bai yi ba sai an shirya fa nasaru, nasru wa imma shahada wani mai waka yana ce ah aikin banza mallam ya mutu bi saifi mata da kai wanda bai mutu da takobi ba ai ko ai accident da shi ya mutu وتنوعت وتنوعت الاسباب تنوعت الاسباب hanyoyin mutuwa daban-daban ne amma wal mautu wahidu fa imma hayatun tasurru Sadiku, ko dai mutum ya samu rayuwa da take faranta abukirai wa imma mamatu yugizul ida walan tamuta nafsun rai ba ta mutuwa hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha duk inda mutum ya wurga ransa ba zai mutu ba ga Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya mutu ya duba zai mutu akan gado yace kai Allah ya tsine ya ya Allah ka tsine matsoraci ya Allah ka ɗaiɗaita matsoraci duk inda ake neman shahada ba inda ban shiga ba jikina daga sama har ƙasa raunuka ne saran takobi kan mashi harbin kibiya dukan sanda saran gariyo bai mutu ba sai ce gashi zan yi mutuwan a ainihin ma'aikacin gwamnati za a ce a asibiti zan yi mutuwan makiyayi makiyayi in ba lafiya gida zai zo ya tattare ya zauna ce matsoraci kaji mutuwa fita yaƙi ba nan ne mutuwa take ba zuwa gona ba nan mutuwa take ba in dai mutuwa ce za ka mutu rai ba za ta tafi ba sai ta gama cin arzikinta Usibar usibal na bi ruhani an jiwa musulmai da rauni wa tsaga alaihin hubbud duniya son duniya ya wuce musu iyaka wa karahiyatul mawu wa min ajabin abun ban haushi anna gairal na batu na bi anfusihim suna kare addininsu da rayukansu tsirari a tsakanin anguwanni suke tashi suna bore don me za a yi kaza wahum ala batilin wayar Haluna min biladihim su tashi daga ƙasansu daga nan su shiga motoci ko su hau dawaki ko su tsallaka su je su shiga ƙasar musulmai haji muna duna hadafin khairi yabba kalul Musulmi na bi anfusihim yau musulmi bai iya ba da lokacinsa ya yi sharan masallaci musulmi ne amma an tashi za a sharan masallaci sai kaɓe rigarsa sai gida a bar wa masu sharan masallaci su shi baya shi me to dai baka san mai na zaka kai shi ba wa hum alal haqqi allahumma fa'ana bi hadayil qur'an allahumma ansur dinak wa ibadaka وانتقم ممن أراد بالمسلمين سوءا يا عزيز يا جبار اللهم من أراد بنا سوءا فأسجله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا ورد كيده في نحره وحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين اللهم اكفنا شرهم بما شئت واجعل كيدهم في نحورهم واصرف عنا سوء تدبيرهم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاذية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 And if ya aure da ni ainihin abin da ba shi kawai abin da ke damu